na ce mata hayya hayya na ce mata hayya hayya ta ce zan zo mata talla kawai yau da safe sai na ga tima makamashi ta ce hayya ai fati sulo ta rasu na ce kai Allah ya ji kanki da rahama mutuwa why now why now why mutuwa mutuwa why now why ni ma dai ina nan ina ɗiban haɓa saniya ta kafin lokaci na yi muna nan muna ci gaba da sauran sallolinmu kafin lokacin mu yayi muna ɗiban naman zabi da na kaji sannan kuma da sauran fatittukan da ba mu je ba eh Allah ya ji kanki fati sulo Allah ya ji kanki fati sulo Allah ya miki rahama Allah ya sa annabi ya san da zuwanki already insha Allah mun san ya san da zuwanki mi sauraro kun ji tattaunawar da al'amin jifiras ya tare da marigayyan nan watakon fatisulo amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka cire ta tamu ta farko mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mu dora sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon nan sannan kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka ko kuma ce domin jin irin addu'ar da za ka yi wannan margayya wata kunso tsohuwar jarumar kaniwood wata kumfatisiyo wata Allah ya mata rasuwa jiya a mararrabar iyakar caji da ke tsakanin Sudan inda BBC Hausa ta wallafa haka. Inda mai sauraro a yanzu haka tabbas an yi babban rashi a masana'antar kaniwood wanda ya kasance cewa ba kowa ne ya san wannan jaruma ba wanda ta kasance tsohuwar jaruma ce wacce ba wani shahara ta yi ba kamar irin shaharar su momi gombe su maryam yahaya ba wannan irin shaharar ta yi ba hakan nesa wasu da dama suka ce ba su santa ba shi sa za ka ga da dama mutane da yawa za su ce wace ce kuma fati sulu wanda mai sauraro a yanzu haka dai ta riga da ta riga mu da gidan gaskiya sai dai mu yi mata fatan Allah ya ji kanta kuma Allah ya mata rahama mu ma idan tamu ta zo muna roƙo Allah ya sa mu cika da kyau da imani da mai sauraro a yanzu haka dai kun ji abin da yawa kana tsakanin gfresh al'amin da kuma marigayya din fati wanda har take cewa za ta buɗe wani katafaren kasuwanci domin ya zo ya yi mata talla a gurin saboda ya kasance cewa tabbas gfresh idan zai yi wa guri talla mutane da dama suna ziyarta sai ga shi dai ya ce sai ga shi da safe ya ga tima makamashi ta wallafa cewa wai fati ta rasu Mai sauraro nan muka kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa shi a yanzu haka. Kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mu Mun gode.